سيد قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ranar talata wanda ya dace da goma sha takwas ga watan ramadan shekara dubu da hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ashirin biyar bayan miladiyar annabi isa a wannan na namu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya fara wannan guri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin rabuwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan suna biye da mu tsari ƙarshen aya ta goma yau kuma Allah yadda za mu tashi farkon aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura mai tarin albarka sura ta fafi fadin Allah ta'ala wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينفع يؤخذ من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير الله جل وعلا يشي والله خلقكم من تراب kuma lallai Allah shine wanda ya halicce ku daga ƙasa daga turbaya wato yana bayani ne akan asalin halittar ɗan adam baban mutane annaba adam alaihi salam an halicce shi daga turbaya sun min nukufatin sannan kuma aka ci gaba da halittar jinsin dan adam min nukufatin ta hanyar ruwan mani sun maja'ala kuma abuwajen sannan ubangiji mai girma kuka ya sanya ku maza da mata waɗanda suke auren juna suke ci gaba da yada zuri'a da jinsin dan adam a ban duk wannan ubangiji ta'ala ne ya yi muku wannan babu wanda ya wannan in ba shi ba ya ce wa mata amiru min unsa kuma babu yadda za a yi wata mace ta ɗauki ciki face Allah ya sani wala ta za'u illa bi ilmihi haka kuma ba yanda za a yi wata mace ta sauke ciki ta hanyar haife shi ko kuma ta yi barin ciki din illa bi ilmihi face sai da sanin ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ya san lokacin da za ta samu juna biyu ya san abin da za ta haifa a cikin juna biyu kuma ya san makomar wannan juna biyu din shin mutumin kirki ne ko wanda yake ba na kirki ba ya san tsawon rayuwar wannan juna biyu duk wata nahiya ta rayuwar wannan dan da za a haifa Allah ya sani saboda ka'idar fadin Allah ta'ala inna Allah qad ahata kulla shay'in ilma Allah ya zagaye komai da ilimin sa ya zagaye komai da sanin sa shi yasa yace wa ma tahmilu min unsa babu wata rai babu wata mace da za ta ɗauki ciki wala ta zaɓu ko ta sauke ciki ɗin illa da ilimi sai da ilminsa kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa a ayon da ke cikin suratun ra'adi ya ce eh, allahu ya alamu ma ta hamilu kullu umfa allah ya san abin da kowace mace take iya ɗauka na ciki duk wacin daga haihuwarta Allah ya san adadin ƴaƴa nawa za ta haifa mahaifarta ya san ƴaƴa nawa ya tsara za ta haifa a cikin shine Allahu ya'lamu ba ta min kullu unfa wa ma tabidu al-arham ya san abin da ita mahaifar take tawayewa mana wanda ba za ta haifa ba take bari wa ma tazzani ya san abin da take karawa mana irin ƴaƴan da mahaifa take haifa wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai da kuka sani a wajensa Allah ya tsara masa lokaci yana tafiya daidai gwargwade alimul ghaibi wa shahadatu kabirul muta'al Allah shine matsayin masanin abin da yake koye shine masanin abin da yake fili sannan kuma al-kabiru Allah shine mai girma al-muta'al wanda yake mai daukaka ba wanda yake sama da daukaka da ubangiji ta da wannan aya da take cikin suratul ra'd da wannan aya da take gaban mu a cikin suratul fatir dukkaninsu suna sanar da mu faɗin ilimin ubangiji mai girma ɗaukaka duk wani abu da zai faru a ban ƙasa ubangiji mai girma ɗaukaka ya san shi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ayar da ke cikin suratul an'am wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganyen bishiya da zai tsinke ya faɗo daga cikin bishiya face Allah ya sani wala habbatin haka babu wata kwaya ta gero ko ta dawa ko ta masara da za ta faɗi fi zulumatil a cikin duhun ƙasa wala rafdin babu wani ɗan itaciya mai wanda yake rabab wanda yake mai ɗanye wala yabisin babu wani kara wanda yake bushashe illa fi kitabin mubin face da Allah ya kirge su a cikin littafi mabayyani shine lauhil mahfuz to a gaba ubangiji ta ala ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi babu wani a cikin ku wanda za a bashi tsawon rai face Allah ya san wannan tsawon ran da ya bashi shi. yunqasu min umrihi babu kuma wanda za a rage masa a cikin shekarunsa face ubangiji mai girma ɗaukaka ya san wannan shi sa yace illa fi kitab face ubangiji mai girma ɗaukaka ya ƙididdige wannan ya sanya shi a cikin littafinsa mana littafinsa nan wadan yana nufin lafiyar mafi kowa da ya zo duniya bai kullo gidan duniya ba sai da allah ya tsara shekarun da zai yi akwai waɗanda za su yi tsawon rai su ne waɗanda allah yake nufi da wa mayu ammaru min mu'ammarin akwai kuma waɗanda ba za su yi tsawon rai ba nan da nan za su gama su koma zuwa ga allah shine walayun yunqasu min umrihi illa fi kitab ba za a tauye daga cikin shekarunsa ba wato wanda Allah ta'ala bai bawa tsawon rai ba illa fi kitab face duk wannan ubangiji mai girma ɗaukaka ya rubuce shi a cikin littafinsa na laufin mahfuz inna zalika ala Allah yasir Allah ta'ala ya ce lallai wannan abin da ya gaya muku abu ne mai sauki a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ko da ku kuna ganin sa da wahala to a wajen Allah mai sauki ne daga nan sai aya ta gaba wama yastawi al-bahran hadha 'azbun furatun sa'irun sharabun wa hadha milhun ujaz wa min kullin ta'kuluna lahman طريا تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحراني كما تدعي من يمن ينفوقنا لدنيا بذات زمن تبا زمن سواء أبو Allah ya tsara manya-manyan kogunan duniya cikin tsari biyu akwai wanda za ka gan shi mai zartsi ne wanda ba shi da daɗin sha akwai kuma wanda za ka gan shi ruwansa mai daɗi ne mai daɗin sha kuma suna tafiya a wuri guda ɗaya amma kuma ba za su taɓa cakuduwa da junansu su haɗe su zama abu guda ɗaya ba menene abin da ya raba tsakaninsu shine ubangiji mai girma ɗaukaka marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani Allah ta'ala ce a su akwai wani shamaki da muka sanya ba za su taba cakuduwa da juna ba shine abinda Allah yake nufi a nan waɗanda wa ma a rani waɗannan manya-manyan koguna guda biyu ba za su taɓa zamantowa abu guda ɗaya ba haza azubun furatun wannan dai ga shi. kyakkyawa ne mai daɗi furatun mai saukin sha kowa zai iya kamfatarsa ya sha shi saboda ruwa ne mai daɗi wa hadha milhun hujaj wannan kuma wato ainihin sa'ibun sharabu haza azbun furatun sa'ibun sharabu wanda in ka shashi yana da daɗi yana da sauƙin sha saboda dadinsa wa hadha milhun wannan shi kuma ruwan in ka dandana shi wato gishiri ne zartsi ne ujaj wanda yake mai tsananin zarfi wanda sai dai daddasa bakin dan adam da kuma aka suke rayuwa a waje daya Allah ya ce ko ba za ka taɓa zama abu ɗaya ba wannan ba zai shiga wannan ya ɓata shi ba wannan ba zai shiga cikin wannan ya lalata shi ba ina fata mun gane wannan shine Allah ya ce wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan kuma kowanne daga cikin waɗannan koguna guda biyu ta ta'kuluna lahman tariyan kuna cin nama mai taushi a cikinsa shi ne naman kifi ai tsoka kifi ai taushi gare ta ko ka taba ganin tsoka kifi mai tauri a ita taushi gare ta to ne lahman tsariyar mai taushi wanda yake da saukin ci to kowanne a cikin waɗannan kogunan yana fitar da kifaye manya-manyan kifaye masu nama masu taushi masu daɗin ci wata hiliyatan sannan kuma kuna fito da kayan ado a cikinsu talbasunaha wanda kuke sanyawa ku yi rayuwa a cikin kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa ayoyin da ke cikin suratul rahman yace yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukazziban daga cikin waɗannan kogin ana fitar da lu'lu'u wal marjan ana fitar da marjani ana fitar da lu'lu'u to shine abinda Allah yake nufi a nan wajen wa tasbaqu juna hiyatan talbasuna kuna fitar da kayan ado waɗanda kuke sawa ku yi ado da shi sannan abu na uku wataran fulka fiye mawasira kuna ganin manya-manyan jiragen ruwa fiye a cikin waɗannan koguna din mawasira suna ratsa su suna tafiya da arzikinku da ku a ciki hmm, kalli yadda manya-manyan jiragen ruwa suke hargitsa waɗannan koguna suna rasa su daga nahiya zuwa nahiya daga ƙasa zuwa ƙasa daga lardi zuwa lardi daga yanki zuwa yanki su ɗauko arziki daga can su ajiye a nan su nan su kai can wajen don su bunƙasa tattalin arzikin ku shi ne wa taron turka fihi mawaƙira lisabta gomin fadulhi don ku nema a cikin falalar ubangiji mai girma da kuka wala allakun tashkuruna ku fa zamanto cikin masu godiya ga ubangiji mai girma da shi ma wannan aikin Allah ta'ala shi kadai yi shi babu wanda yake kula da waɗannan koguna babu wanda yake tsare waɗannan koguna in ba ubangiji mai girma da wuka ba wannan aya ce mai girma da ya kamata mai hankali ya kalla da ya kamata mai neman izina ya kalla ya imani ya ƙara tabbatar da girman kudurar Allah ya kiyaye dokokinsa ya kauce ma abin da Allah ya hana Allah ka sanya mu a ciki ayoyi na gaba يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ubangiji ta'ala ce yulijul laila fil nahari Allah ne wanda yake shigar da dare a cikin yini akwai lokacin da zaka ga daren ya shiga cikin lokacin yini dare ya fi tsaho kamar lokacin sanyi kenan shin ana sanyi zaka ga dare ya fi tsaho wannan shine ma'anar yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil laili akwai kuma lokacin da za ka ga yinin shi da yake shiga cikin dare din wato lokacin zafi kenan wannan lokacin kuma za ka ga yini ya fi tsaho shi kuma daren an taƙaice lokacin da to Allah yana shigar da wannan cikin wannan yana shigar da wannan cikin wannan saboda girman kudurarsa subhanahu wa ta'ala wa sakhara shamsa wal qamara kuma ubangiji mai girma daukaka shine wanda ya hore rana ya hore wata ta yadda kullum gashi suna cikin aiki wa shamsa wal qalam mara da'i baini ga suna tabbace cikin aiki ba a taba samun yajin aiki a ce yau rana ta yi yajin aiki ba za ta fito ba ko kuma yau wata ya yi yajin aiki ba zai fito ba ba sa wannan wadda ba kullum rana tana nan zuwa ko lissafin rana in ka ga ya bace to ka yi bacewa ma rana Allah tana nan baka taba jin an cewa an samu matsala ya kamata a ce gobe gobe ne laraba amma ta koma talata talata ta da laraba ba ba taba samun wannan matsala saboda me tsarin da gudanar da tsarin da horewar tsarin na ubangiji mai girma da tsakanin shi kuma Allah in ya tsara abu ba a iya canjawa la tabdila li la. ba a iya canja abin da Allah ya tsara kalimatillah shine aqdarullah da abin da Allah ya kaddara shi ya tsara shi gudanar da shi ba inda za a yi kaga canji ya shiga cikinsa ina fata mun gano wannan to shine ma'anar wa safara shamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma Allah ya ce duk waɗannan abubuwan da dare da yini da rana da wata dukkaninsu ya jiri suna tafiya ne suna gudu ne li ajalin musamman zuwa ga wani lokaci da aka ambatar mu shine lokacin tashin alkiyama yasa za ga kwanaki kullum wucewa suke a guje kuma duk kwanar da ta tafi wallahi ba za ta dawo ba duk ginin da ya kare maka ya kare maka kenan har abada in ka amfana da shi ka ci riba in baka amfana da shi ba ka yi gagarumar asarar da ba za ka iya mayar da irin sama kalli yadda kwanaki suke gudu to kalli yadda shekaru suke gudu to shine Allah ce kullun yajri li ajalin musamman wannan gudun da kwanaki suke yi wannan shudewar da kwanaki da shekaru suke yi suna gudu ne da ajalin musamman don su cimma wani lokaci da aka ambata musu shine tashin alkiyama da sun je sun tsaya a wajen daidai inda Allah zai tashi alkiyama to za ka nemi hasken rana ka rasa za ka nemi hasken wata ya da shi za ka nemi kwallon rana ka rasa za ka nemi kwallon wata ka rasa za su nisa shi sun gama aikin ina fata mun gane wannan Allah ya ce zalikumullahu rabbukum lahu mulk wanda yake gudanar da waɗannan abubuwa shine Allah ubangijinku lahul mulku wanda dukkanin mulki yake hannunsa wallazina tad'una min dunihi kaga waɗanda kuke kira ba Allah ba idan ka ɗauki kalmar du'a wa nan bi ma'anar mas'ala wanda kuke kira kuke roƙo ba Allah ba in kuma ka ga dama ka ce addu'a a nan wajen bi ma'anar ibada wallazina tad'una min dunihi ai wallazina ta'buduna min dunihi kun ga waɗanda kuke bautawa kuka yarda da su kuke bin su ba Allah ba ma yamlikuna min qismirin bis mallaki komai ba ko da kwatan kwacin sabar da ke cikin kwallon dabino sabar da take bayan kwallon dabino wannan sabar bis mallake ta ba su mallake ta ba saboda kaga shi kenan kun kama kafar wala kun rike abin da ba shi da amfani ubangiji mai girma ɗaukaka shi yake da mallakar komai shi sa yake zalikumullahu rabbukum lahul mulk komai da kuka sani mallakar Allah ne saboda haka babu wani wanda yake da mallakar komai in ba Allah ba daga wanda ya roki Allah ya dace wanda ya riko da Allah ya tsira wanda ya saki Allah ya yi asara wanda ya roƙon Allah ya taɓe babu asararren irin mutumin da yake ganin bai gamsu ya roki Allah ba ya fi samun nutsuwa ya je ya roki wani ubangiji mai girma kuka. babu asarar da suka wannan duk wanda za ka roƙa ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba ba shi da abin da zai baka ya rufa maka asiri Allah ta'ala ne kaɗai yake iya gamsar da bawa in kana roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ba dole sai ya ɗauki abin da kake so ya baka ba a'a hikimar Allah roƙon nan sai ya sa ubangiji ta'ala ya hore ma dangana ya sa ma haƙuri a cikin zuciya ka ji ka wadatu ko kana da shi ko baka da shi zaka rayu ka beri comfortable amma dan adam ba yanzu nan zai dauka ya ba ka washe baki kana murna gobe idan kada ya fara ja baya da kai ya fara tsanar ka ko ba zai taba baka abin da zaka gamsu ba to ai shi ma bai gamsu ba shi ma bai koshi ba ba ga kullun nema yake ba ba ka ga ana buga mujalla a duniya ta waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya ba sun koma gida sun kwanta sun yi bacci inda za ka bar musu kuɗin da suka tara ka ce kullum su ringa ci iya shekarun da ya rage musu a rayuwa ba za su iya cinye arzikinsu ba amma kuma kullum cikin fafukan nema suke saboda shi ɗan adam hamburin hayam ne baya koshi babu abin da yake cika burin dan adam in ba ƙasa ba ma a jaufa mu adama illa tura in kaga dan adam ya haƙura to an haƙa rami an shuka shi amma in dai ba jin sai ana gyara tukunya can wajen toshe can haƙar ƙasar nan a kwaɓo ƙasar nan ebo ruwan nan ebo mana ganye in dai ba wannan ya ji to dan adam ba ya haƙura ba kullum cikin nema yake kullum cikin fafutuka yake kaga wani ya tsufa ana cewa zauna ka huta mana yace ina na ga ta zama suka ɗabi'a ɗan adam take to wannan shi a kan kansa bai koshi da kansa ba shi zaka je kana ce ba kana roƙo ga wanda yake kiran ka da cewa wallahu huwal ghaniyul hamid Allah ya koshi ya tumbatsa ya gode ma kansa ya yaba ma kansa to kana ka kake mana ko bai baka ba alal akalli ya ma hakuri a cikin zuciya ya ma hakuri a cikin zuciya ina fata mun gane wannan to shi sa dan ubangiji mai girma ɗaukaka ya ƙara nuna mana cewa waɗanda ake roƙo ba Allah ba ko waɗanda ake bautawa ba Allah ba raunana ne ba su da ƙarfin komai shine a gaba ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa in ta da ohun la a abu inda za ku roƙe su ba za su taɓa jin roƙonku ba ba za su taɓa sauraron roƙonku ba to ai gunki ne jama'at ne sandararren abu ne baya motsi sai an motsa shi baya tashi sai an tashe shi in ya kura baya iya gogewa kansa kura sai an wanke shi to wannan kuma an saba kana magana da shi yanzu da Allah mutum ne zo samu kawai katako a tsaye sai yake magana da shi yake ta hira da katako duk wani mai hankali idan ya zo wucewa mai zai dauke shi lokaci kuma da duk wanda zaka je ka roƙa ka ce wai ga wani gurki kana bautawa to anan ya tabbatar da cewa kai mahaukaci ne wannan ya tabbatar da cewa kai cikakken tababbe ne mahaukaci ne wannan asarin dan adam Ke yasa babu bata irin wanda zai je roƙo wannan ubangiji mai girma da kuka irin wanda zai je bauta wannan ubangiji mai girma da kuka kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa a ayatul da suratul ahqa wa man adallu mimman tad'u min dunihi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun Allah yake baka taba ganin batacce ba mashirici mahaukaci wanda bai san kansa ba sama da wanda ya zuɓo min domin lahi da yake zuwa yana roƙon wani ba Allah ba malla ya sashi bulahu irin wuri a wanda ake roƙa din ba zai taɓa amsa masa ba ila yawmin kiyamata har zuwa na tashi alƙiyama in zaka shekara dubu ka sa gunki a gaba kana kiran sunansa ko amsa sunansa ba zai ba to wannan in ka kira sunansa bai san sunansa ba dan me yasa kake tunanin zai amfane ka shine malla ya sashi bulahu ila yawon kiyama Allah ya ce wa hum an du'a'ihim nuna. kuma za ka ga cewa su gafalallu ne gaban roƙon da ake nuna in ka roƙe shi bai san ka roƙe shi ba in ka ba shi bai san ka ba shi ba in ka hana shi bai san ka hana shi ba To akwai gabala da ta kai wannan to haka ko da dan adam ko da dan adam wanda yake ji da kunnansa ka ɗauka a matsayin wai shi za ka riƙe shi za ka roƙa shi za ka yi kamun kafa duk shirman banza ne in ta da ohun layan ma'udu'a inda za ku je ku roƙi su kansu mutane din kuma sa ji rukun wai menene amfanin ci shine a ji a cika ko ko da sun ci amma in ba su cika ba wannan sun ji kenan aikin ba shi da amfani ko kuma duk wani wanda za ka je a cikin mutane ka kai maka ka sa inda za ka tsaya kai wa kanka tunanin tanin inda za ka tsaya kai wa kanka nazari za ka ga irin bukatar da ka kai masa shi ma yana bukatar ta to in kura tana maganin ba haya sai wa kanka mana shi ma yana da wannan bukata kaddara kai dan kasuwa ne sai kake ganin kasuwancin ka ya tabarbare yanzu kana bukatar ka je ka samu wani ya yi maka addu'a ko ya baka wani taimako ko ya baka wani sirri da zai bunka mun samun kasuwa kana zuwa da ka kare masa kallo zaka ga wannan shi ma da zai zo kasuwa zai kyau da takwaro shi ma mabukaci ne shi ma mabukaci ne to dan me yasa shi ma yana da bukata zaka kai masa bukata abin ba ka gane ba sai ta fuskar zuba masa ido to ka gama gaya masa bukatar ka to shi ma zai gaya maka taka taka bukata lokacin da kama karanta bukatar ka shi ma a lokacin zai fara karanta maka taka bukata to shi kenan, wannan ai insha Allah mun duba mun ga abin da yiwuwa ne akwai da yan matsaloli da suka sarkake abubuwan ba kai suka sarkake ba shi matsalolin suka sarkake shi ne yake cikin sarkakiyar matsala ba kai ba saboda haka zai fara gaya maka to akwai yan matsaloli da suka tsarkake akwai makiya suna nan sun dabaibaye al'amuran kai ba baka da kowane makiya shi yake da makiya a cikin gidansa dan amaryarsa makiyarsa ce duk ranar da bai kai mata kaji ba wallahi bai sai samu farin cikin ta ba kaga ai makiyarsa ce kenan illa min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaru makiyarsa ce to kaga yanzu shi ya fara ka maka shi ma ta sa bukatar saboda haka ina ganin abinda za a yi shine wannan bukatar taka sai an tashi an mata doguwar addu'a ko kuma bukatar za a nemi kaza za a nemi kaza a yi sadaka to kaga yanzu yin wasa ta fito fili ke ma ofis ya buɗe yake neman kuɗin sa yanzu da yanzu da ka kai masa ka ba da ɗan kuɗin da za a yi addu'a gobe kuma in ka dawo to kajin gidansa suna kanka jibin ka dawo masararsa da shinkafarsa tana kanka to kaga shi kenan wanda za a jirkita tunaninsa ya zama to haka dan Allah yana da wayo babu wata da ta kai wannan to amma ubangiji mai girma ɗaukaka shi kaɗai za ka haƙura ka tashi cikin dare ka roƙe shi ka ga aiki da cikawa ka koyi yadda ake wa Allah magiya ka san yadda ake wa ubangiji mai girma ɗaukaka kirari ka iya wa Allah jalla wa ala naji ka iya zuga Allah da ma shi a ga yadda Allah yake gaggawar tausayawa bawa yake amsa addu'a sannan je roƙon Allah ka je masa da girman kai wai kana jin kai kai wani ne in an je gaban Allah roƙo lat ake yi zubar da kowane irin makamai ake yi kar ka nuna kai wani da kana roƙo wai ciki ciki fito kamar yana ce ka koyi yanda ake wa Allah kuka kuka na gaske na kushu'i wa rajulun zakara Allah khaliyan fa ba aina ka je ka koyi ka roƙi Allah har sai ka sun da zubar da hawaye kuka na kushu'i kaga yanda ubangiji ya lake tausayin bawa wallahi ban hawayen ka ɗaya na kushu'i ba zai zira ka kwashe sai sun jira tare da bukatar ka hawayen yana jira bukatar tana biya a tashi kuma ka murje ka ci gaba da rayuwa ka ga yadda Allah zai sa ma sauki a cikin rayuwarka saboda ka wannan shirman ba na ku bane ba wannan ayyukan ba irin na mumini bane ba mumini Allah yake bakewa to shine abinda Allah ta'ala ke cewa a nan wajen in ya in la in ta tad'uhum la yastajib la yasma'u du'a'akum inda za ku je ku roke su ba za su ji roƙon naku ba walau mu to kaga nan waɗancan gumaka kenan ba sa ji nan kuma an da wajen waɗannan damfarar mutane walau mu. Allah ya ce inda ku za ka je waɗannan waɗanda in ka gaya musu za su ji to mastajabu lakum ba za su taɓa amsa muku ba ba za su taɓa musa muku ba in ka ga ka je wajen wani bukatar ka ta biya istizradi ne dama can Allah ya kaddara wannan bukatar za ta biya to shikenan sai ka fada matsala sai ka tasirantu da shi kaza ta ce wai shi ya biya maka bukata nan kuma Allah ta'ala ne ya biya maka bukata shi sa a farkon al'amari za ka ga ai su ma fakewa suke da Allah da. Ke mu ba mu ne masu yi ba Allah ne yake yi to in ka san ba kai kake yi ba Allah ne yake yi ka koya masa je karanta Qur'ani cikin dare mana dan me yasa zaka shiga tsakanin Allah da bawa wa yasa ka zama to tsari tsakaninka da Allah ko ya masa yadda zai je ya kai cewa ubangiji mai girma ka tsaka. in ya zo ka ya gaya maka to shikenan malam mu ma muna da irin namu bukatun a wajen Allah za mu ci gaba da roƙon Allah bukatun mu kai ma za mu rabata ka amma ina ma wasiya ta cikin dare ka tsarka kiniya ka in kana cin haram daina cin haram in kana sako daina yin sako in kana shaye shaye daina yin shaye shaye in kai makaryaci ne daina ƙarya in kai mai cin riba ne daina cin riba tsaftace jikinka tsaftace zuciyarka ta cikin dare roƙi Allah kai masa wannan ma'azuma wannan shi ke nuna kana ƙaunarsa amma na nan ɗan kasuwa ne harka ce ta business ya buɗe kamfani ya yi rijista ya buɗe shago ya buɗe wajen neman kuɗi saboda haka ba zai taɓa yadda ka rabu da shi ba saboda duk sanda kaje ka kawo harka bibi ne mai kyau yanzu saboda haka zai karɓa ya zuba aljihu sai kuma ya gama ta jike ka ranar da ka zama to ba ka da shi kuma ka zo ya fara ce maka bayana da tun kana zuwa baka bin layi saboda yanayin kayan da kake zuwa da su akwai kaya a hannunka akwai kuɗaɗe masu nauyi a hannunka da an gama da kuɗaɗen to sai ka fara bin layi za ka fara buga waya ne da ɗagawa don yanzu ya samu wanda ya fi ka ƙwari. shi kenan walau sami'u mastajabu lahum ba za su iya musa muku ba Allah ta'ala ya ce wa yau malkiyama ci kuma alkiyama gobe alqiyama da bishirki kun, za su butulce wa wannan shirkar ta shi yasa ayat da ke cikin suratul ahqaf ubangiji bai girma daukaka yake cewa wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da in aka tashi mutane a yinin gobe alkiyama su waɗannan da kuka je kuka rikatin to wallahi za su juya su zama abokan gaba ku iyai za su kanku da za su nuna abokan ku ba za su nuna suna kin ku wa kanu bi ibadatin kafiri da kuma za su je gaban Allah su zame kansu su ce mu fa ba mu muka ce su bauta mana ba za su kafirce ma wannan ibada da kuka yi to shine nan wajen Allah ta'ala ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka da khabir Allah ya ce babu wanda zai baka labari kwatankwacin labarin da Allah yake baka dan shi ne masanin labari duk wata gaskiya bayan wannan labarin take duk wata fahimta bayan wannan fahimtar take duk wanda zai gaya maka wani labari sabanin wannan karya ne dan wannan labarin Allah ne labarin Allah kuma ya fi kowanne gaskiya wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila ku ga mana waye kai Allah gaskiyar zance waye kai Allah gaskiyar labari to shi sai ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wani wanda zai baka labari kwatankwacin wanda Allah zai baka Allah shine al-khabiru mai bayan da labari ina fata mun gano wannan daga nan sai ayata يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز to daga nan sai ubangiji mai girma daukaka ya shela yayi kira in har kun fahimci waɗannan ƙa'idojin to ga inda za ku je ku kai kukan kwashare muku hawaye ga inda za ku je nuna kuna da bukata a karɓi bukatar ku a muku bukatar Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas ya mutane antumul kuma bukata ne ila zuwa ga Allah babu wani wanda baya bukatar Allah ko mai kudi ko talaka ko mai mulki ko wanda bashi da mulki akwai wanda yake sai ce baya bukatuwa zuwa ga Allah babu wanda baya bukatuwa zuwa ga Allah saboda akwai abubuwan da idan ubangiji mai girma daukaka ya rike to ka shiga uku dole sai ka koma zuwa ga ubangiji mai girma akwai abubuwan da na gura ce take take amfani a ka yau da ubangiji ta'ala zai dakatar da ita to za ka shiga ka shiga uku yawo da yake yawo a bakin dan adam yau da Allah zai kafar da yawo a bakin dan adam ya shiga uku a je maganin asibitin a yi duk abin da za a yi a nemo asibitin da kidawa wani lokacin da kanku su asibitin su ce to so a koma a yi na gargajiya a yi na gargajiyan ya kiwa su ce ku koma ku ci gaba da addu'a an tumul fuqara ila Allah wani kuna bukatuwa ku je zuwa ga Allah bawali wannan da kake gani idan ubangiji mai girba ɗaukaka ya ga dama sai ya rike shi a jikin ɗan adam ya hada bawalin zuba a je urology din a yi duk aikin da za a yi tsarin ya zuwa a ce wajen wanzamai a yi duk abin da za a yi. in ma sabon shayi za a canja ma dan adam a canja a canja masa amma ba wani ya zuwa sai ka ji a lokacin likita yana ba da shawarar shawara cewa to fa a ringa hadawa da addu'a ashe kenan an antumul fuqara ila Allah ba wani bawa da Allah ya ajiye a ban kasa da yake sai cika wa Allah baki ya ce shi baya bukata a wajen Allah ba shi shi sa irin wawayen nan gulatu sufiya aka samu wani kamar da Imam Zahabi ya kawo labarin sa cikin Sirru Alamin Nubala sai yake cika baki yake cewa shi ba ruwansa duk abin da ya ga dama duk abin da Allah ta'ala ya ga dama ya yi da shi in ya ga dama ya zaunar da shi lafiya in ya ga dama ya dauke lafiyarsa duk ruwansa an akwai irin waɗannan waɗannan yan fayar tuwa ba su ke faɗa ba daga ɗin iskan yaro ya zo yana gaya Allah magana saboda kawai wani shaidanin malami ya tsora shi akan shaidanci kawai da kai ne irin na Allah da ranar da Allah ya tashi dan tsar mutum zai gane kuransa to haka irin waɗannan kakannin nasu wani imamu zahiri yake kawo labarinsa ya je ya ringa cika baki shi ba ruwansa in an ga dama a bar shi da lafiya in an ga dama kada a bar shi da lafiya sai Allah ya rike masa tsararsa ya yi sati biyu bai fitsari ba mafitsara ta yi dum ya rasa yadda zai yi haka ya ringa bin makarantun allo tsangaya wajen da kananan yara suke karanta alƙur'ani yana kuka yana cewa udu'u oli amlikumul kazzab fa inna bubtiyal bi ce dan Allah ku yi wannan kanin baban naku makaryaci da kansa ya karyata kansa ce wallahi ni makaryaci ne ku yi min addu'a fa inna buftili li lisanihi domin an jarabe shi da harshen baki shi yake yanka wuya to ya yanko wa kansa sannan sai da almajirai suka yi ta addu'a sannan sai Allah ya saka masa mutsara to kun ji falalan makarantun allo in za ka taimako cikin tsangaya waɗannan yaran da suke sun yi nesa da rayuwa sun yi nesa da jin daɗin rayuwa ɗauki yaron da yake tsangaya haɗa shi da ɗanka za ka ga sa'annin su ɗaya amma jin daɗin su ɗaya sun sun haƙura da jin daɗin duniya saboda neman alƙur'ani sun haƙura da walwalar duniya saboda su samu littafin Allah ba sa iya ce su koshi saboda neman littafin Allah ba sa iya sa tattara mai kyau a jikin saboda littafin Allah ba sa iya bacci mai nauyi saboda littafin Allah sun yadda cewa littafin Allah littafi ne da sai an sha bakar wuya ake samun sa inna sanulqi alayka qawlan thaqila saboda nauyin alqur'ani ko irin waɗannan wallahi Allah yana kishin Allah yana kishin Allah yana son kayansa saboda sun yi sacrifice sun bada da rayuwarsu sun tafi don neman littafin Allah to kai ma da ka ba da rayuwarka don neman boko ka kai ɗanka bodin kake tsammanin cewa ɗan in ya gama zai kuɗi sai wanda ya tsau uban da ya sauki ɗansa ya kai shi karatun alkur'ani kake tunanin Allah zai tabar da shi Allah Allah zai taɓa tabar da shi baka taɓa ganin wani almajiri ya sha wahala ba baka taɓa ganin wani almajiri ya taɓe ba baka taɓa ganin wani almajiri ya kaskanta ba ai duk ga alaramomin nan kuna tare da su wa ka gani a cikin kaskanci kai da kake taba bukatun nema duk abin da zaka nema ka kai bakin ka Allah ya sauke musu gashi suna ci suna sha suna tsara suna sa kuma ga Qur'ani rau rau rau a bakin su ga dakkararriyar tilala wa a cikin zuciyarsu ga har na duk abin da suka dauka Qur'ani za su ga maka adadin sa waɗannan sai ka ce mutanen da za a wulakanta ne sai ka ce mutanen da za su koma baya ne wallahi ba za su taɓa koma a baya ba bisa muke kara gargaɗi ga irin ɗan bokon nan mahaukata da suke ganin cewa wai za su rushe makarantun tsangayu ko wallahi ga ku ga Allah ga ku ga Allah gwamnatin da take ziga ku ko gwamnatin da kuke wa aiki ko jam'iyyar da kuke wa aiki lokacin da kuke za ku yi fito da fito da Qur'ani ita kanta jam'iyyar sai ta gagare ku zama ba ku gani waɗanda suka fito suka fito na fito da makarantun islami da makarantun tsagayu yau suna ina Allah ya tafi da su ya kwace mulkin ya kwace damar kuma karantun tsangayin suna nan ana karanta Alƙur'ani, kuma tsangaya yanzu aka fara karatun Alƙur'ani yanzu aka fara mu kai ƴaƴan mu su ƙur'ani yanzu muka fara yanzu muka fara saboda haka Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane an tumul fuqara'u ila Allah lallai kufin nan mabukata ne zuwa ga ubangiji ta'ala wallahu huwal ghaniyyul hamid lallai Allah shine ne ghaniyyu mawadaci Alhamidu wanda ya gode ma kansa cikin wadata in ya sha ayyuhilkum idan Allah ya ga dama ka sai ya tafi da kowa ya ake bifalkin jadid sai da ya zo da wata halitta sabuwa ba ku ba mana kuɗin da kuka ƙi fansa sai Allah ya tafi da ku ya kawo wanda za su roƙe shi ku da kuke nuna ba ku da bukata a wajensa sai Allah ya tafi da ku ya kawo waɗanda suke da bukata a wajen Allah kuɗin da kuka roƙo wato ainihin kuɗin da ba ku abota masa sai ubangiji ta ala ya tafi da ku sai ya kawo masu bauta masa ya ce wa ma zalika ala Allah bi aziz yin hakan kuma a wajen Allah ba wani abu bane ba mai gagara mai gagara ubangiji mai girma ɗaukaka ba daga nan sai a yi ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وبجد تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما تدعي babu wata rai mai dakon zunubi da za ta ɗaukar ma wata rai daban zunubinsa kowa idan ya tashi a kiyama iya abin da ya ɗauka na zunubinsa shi zai ɗauka saboda haka ba wani wanda zai rage wa wani kaya a lahira iya kayan da kaje da shi su za ka ɗauka saboda haka sai ka ringa lissafi ka ga cewa kanka zai iya ɗauka ko ba zai iya ɗauka ba sai ka ɗauki sai ka ringa kula da gammanka ka san wani gammo za ka ɗaura don in kayan suka yi nauyi babu wani wanda zai iya taimaka masa shine wadatar zirwa sun wuzar ukura kuma wata rai da ya laifi ba za ta iya ɗaukan ma wata rai ta daban dafan laifinta ba kowa ta shi ta ishe shi wa in ta tad'u mutqalatun ila himliha Allah ta'ala ya ce inda za a samu wata rai mutqalatun wacce ta taho da kayan zunubi ba su matuƙar nauyi ta kira ila a zan a zo a taimaka mata a ɗaukan mata a rage mata nauyin nan Allah ya ce la yuhmal minhu shay'un babu wani dan adam da ya isa ya zo ya taya ta daukan wannan dakon zulubin ko dan kankani ba wanda zai iya rage mata nauyi ko dan kankani walau kana za kurba ko da ku wanda ta kira din na makusancin ta ne na kusa kusanci ya kai tsakanin ɗa da mahaifi to haka uba zai ga ɗansa da dukkan tun zunubi ɗan yana kiransa yana baba ce makanni yana cewa a'a ba zan iya ba yi ta kanka ni ma ta kaina nake haka uban haka ɗan zai ga uban da dakon zunubi yana ya kai ɗana ni na haife ka ni na sa maka suna ni na kula da kai na biya maka kaza na maka komai a rayuwa da ka ji daɗi yau ni ma ga wata matsala na shiga zo na rage min kwatankwacin ƙwayar zara kan ba zai iya rage wa uban ba yawon la ya zi walidun an waladihi wala mauludin huwa jazin an walidihi shai'a uban ba zai tsinana wa ɗan da komai ba ɗan ba zai iya taimakon uban da komai ba to haka in dan uwa da dan uwa ne haka wa ya ga kaninsa cikin matsala ba zai iya taimakon ba kani ya ga yayansa cikin laftin kayan zunubi ba zai iya rage masa ba to haka in alaka ce tsakanin mata da miji matar za ta kalle shi ta ce masa taimakanni ya kai mijina ya kai na wanda muka yi rayuwa a duniya ba irin alkawarin da baka yi min ba kai baka ce in ba ni ba sai rijiya kai baka ce in karasa ne zaka iya shan guba kai baka ce in ba ni ba sai gaban titiri to yau ga ka gani babu titiri din amma ina cikin matsala kwato ne amma ba zai iya kwatar ba to haka shi ma zai kalle ta ya ce mai ali na naman yake cewa wai miji zai ce da mata taimakanni masoyiyata na wasu zunubi ya karanta ki dan taimaka min ko kaka ki rage min in ɗan samu abin nan ce masa a kai yi a nan duk labarin a duniya a nan duk lawar a duniya aka yi ta yau yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowa ta kansa kowa ta kansa shi sa in magana ce makoci ya yi uwa duk wanda yake da sha'awar ya taimake ka ya taimake ka a duniya eh, kawai ya taimake ka a duniya ba wai sai an je lahira ba an je lahira ba magana taimako kun kuma ka muke taimaka ko wanda ya taimaka ba kai ba wato taimaka ba kai ba wadda ka in kana da wani rizab na aikin alkhairi da kake so ka yi to yi kokari ka yi shi don akwai ranar da za ka yi nadama akwai ranar da wanda kake so ka yi wa ɗin ya ban duniya ba za ka yi masa ba akwai ranar da kai za ka zo kana so ka yi ɗin babu damar yi ko kuma a'a kai kuma gashi ka zo gabar barin duniya ba ka da damar yi shi yasa ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa ku yi ƙoƙari ku yi aikin alkhairi tun kafin ranar da za ta zo dan adam ya ciji yatsa yana dana sani bai kula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin ce Allah ba ni minti dai kadai in yi sadaka in zama mutumin kirki Allah ya ce an rufe koma ba ka da wannan damar kai of duty limit ɗinka to Allah ta ka kare mu Allah ka ba mu ikon amfana da rayuwar mu cikin aikin alkhairi Allah inda muka gajiya Allah ka cika mana inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana inda muke da tasgaro ya Allah ka karfafe mu inda muke da rauni Allah ka taimake mu inda muke da zurbi ya Allah ka yafe inda muka yi daidai Allah ka karba inda muka yi ba daidai ba ya Allah dan karamcin ka dan rahamar ka Allah ka jikan mu kai mana karamci kai mana rahama ubangiji ta'ala yake cewa la yuhmal minhu shay'a shay'un walau kana za a gaba ubangiji ta ala ce inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum Sani dai ya ma'aikin Allah ka kasance kana gargadi ne ga waɗanda yakhshawna rabbahum bil ghaibi suke jin tsoron ubangijinsu mai girma ɗaukaka alhalin suna koyi a wurin da ba a ganin duk wannan yana daga cikin cikar imani shi sa duk lokacin da Allah zai ambaci imanin dan adam sai yana jana Allah zai na yu'minu na bil waɗanda suka yi imani da gaibu wato waɗanda suka yi imani da Allah alhalin ba sa ganin Allah ko kuma suka yi imani suka yi aiki na imani a je a wurin da gashi sun shiga sarkakiyar da in sun saba wa Allah ba wanda zai ji ba wanda zai gani amma su kauce su ji horon ubangiji su saba wa Allah waɗannan su ne yakshawna rabbahum bil ghaib fi samun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli arshihi yawma la zilla illa zillahu akwai nau'in mutane guda bakwai waɗanda Allah zai sanya su a cikin inuwar al'arshinsa a yinin da babu wata inuwa ke wannan inuwa ɗin. daga cikin waɗannan mutane guda bakwai din maza Allah ya ce wa rajulun da kuma mutumin da da asbum ra'atun wata mace za ta kira shi za ta mansibin wa jamalin gata da matsayi gata da kyau kuma gashi ta kawo kanta kyauta arha ta ce biya bukata faƙala sai ya buɗi baki ya ce da ita in ni a safin ba ni ina jin tsoron Allah ni ina jin tsoron Allah waɗannan su ne waɗanda Allah zai ya shauna rabbakum bil ghaib in ya yi murje bakin sa ba wanda ya sani ba wanda ya san yayi ita ba za ta tona asiri ba da ai ba da ƙarfi aka yi mata ita ta nema wannan ba za ta tona asirin kansa shi ba zai tona asirin kansa ba to amma ne sai ya ya halarto kansa tsoron Allah Ya yace inni akhafullah ina jin tsoron Allah to irin waɗannan su ne waɗanda wa'azi yake amfani Allah ta sanya mu a cikin amin wa aqamu falata kuma suke dawwama wajen da sallah wa man tamakka fa inna ma yatamakka li nafsihi Allah yace kaga duk wanda ya zama mutumin kirki to fa kan tsayewa kai za ka fi kowa cin riba in ka zama mutum kirki kai za ka fi kowa amfanar da kanka in ka zama mutum kirki wanda kwa ya ɓata kansa ya zama mutum banza kansa ya yi wa shi ne a wahale dan a farkon al'amarin sa ne wala za su taimaka masa tun ana kama ka ana kai ka police station ana zuwa beli wata ran sai ƴan uwanka duk gaba da sun ce sun hakura in kana da gatan zuwa karɓo ka ba dan mahaifinka yana dare wala Allah ma yake ka tana dare da ta mutu shikenan gatan ya kare da baban ya mutu shikenan gatan ya kare dan uwa kuma yana ta kansa da kudin cefa ne zai ji ko da nemo ka a wajen ƴan sanda ko da karɓo ka a wajen NDLDA ba da wannan zai ji ba sau da aka sai an zo matsayin da kowa zai fita daga sha'aninka ya barka cikin wahalar ka kai kaɗai ka kare a ban za ka mutu a banza to haka in ka zama mutumin kirki kai fa kowa ce ribar zama mutumin kirki domin a cikin zamanka mutumin kirki na farko Allah zai so mala'ikun Allah za su ringa maka addu'a Allah zai karrama ka zai mutunta ka a cikin bayin Allah za su soka kowa zai maka addu'a kai za ka zama so a cikin mutane no man's land duk inda ka je a rayuwar duniya kana zuwa sai ka kaga dan uwa alhalin uba da dangin iya ko na baba ba amma ka santuwar ka mutumin kirki duk inda ka je kowa yana haba haba da kai ko birni ko kauye kowa ka je yana haba haba da kai saboda haka akwai riba ya yan uwa dan adam mutumin kirki sannan za ka rayu lafiya za ka gama lafiya za ka mutu waɗanda suke takaicin rasuwarka da zubar da hawayen bakin cikin rashinka ba su gaza 'yan uwanka da suka fito ciki ɗaya da kowa kowa yana jin cewa ya yi asararka kowa yana da takaicin yamar saboda ka wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi duk wanda kaga ya zama mutumin kirki ya tsarkake kansa ya tsarkake dabi'unsa da halayensa ya sani cewa kansa yawa kuma ƙarshe a yinin gobe alkiyama ubangiji ta ala ya ɗauke shi ya sanya shi aljanna kaga riba ta ci. ba wani mai kuɗi da yake iya saya ɗansa aljanna ba wani mai mulki da zai barazana ko ya cika bakin cewa ni na yarje wa ɗana shiga aljanna ba shi shi ma ya ta kansa mana shi ma ya nema kansa aljanna mana in bawali banza ne ka za ta yi mana ina fata mun gane wannan wa ila Allahi al-masir Allah ta'ala yace kuma zuwa ga Allah makoma take gaba daya daga nan sai ayat wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala al-zulumat wala an-nur wala al-dhill wala al-harur al يستوي الأحياء ولا amwat إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الله تعالى يقول وما يستوي الأعمى والبصير ده أي مكامو ده ميغني بذات سبزمان سوى ديني با ولا الظلمات ولا النور هكا جهو ده هسكي بذات سبزمان سوى أبو تايبا ولا الظل ولا الهرور هكا إنوى da zafin rana ba za su zamanto abu ɗaya ba wa ma yastawi al-ahya wal amwat haka rayayyu da waɗanda suke matattu ba za su tafi zamantowa a ɗaya ba a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya buga mana wani misali cikin balagar zance wanda ya kamata a ce mai hankali ya yi saurin ganewa don an matso da abin kusa da shi kusa da tunaninsa yadda rayuwarsa take gudana ubangiji ta'ala ya ce wa ma yastawi a'ama wal basir ba yadda za a yi kace da makaho da mai gani abu ɗaya ne shi makahon ya san ba daidai yake da mai gani ba shi mai gani ya san ba daidai yake da makaho ba makaho da za ka ba shi zaɓi zai ɗauki ganin ne mai gani da za ka ce masa ya haƙura da gani ba zai taɓa haƙura ba saboda sun san ba su ɗaya ba ba da su ne to Allah ya buga wannan misalin ne na waƙi wanda mutane suke gani yana nufin ya buga mana misali akan kafiri da musulmi wa ma yasawi al'ama wal basir in dai har ka yadda makaho da mai gani ba ɗaya suka ba ka yadda mai gani ya fi makaho lafiya ya fi shi falala ya fi shi daraja ya fi shi ribata da abubuwa masu yawa ko haka musulmi da kafiri ba ɗaya suka ba Shi ne misalin wa ma yasawi al'ama wal basir ay wa ma yasawi al wal muslim kafiri da musulmi ba ɗaya suka ba duk irin falalar da Allah ya tara wa mai gani to tana nan a kan musulmi duk irin na kasar da mai mara gani yake fuskanta su haka kafiri yake fuskanta in dai baka yi jayayya da wancan ba to ba za ka yi jayayya da wannan mana in baka yi jayayya cewa kafiri da mai gani ta yadda ba abu ɗaya suka ba to dole ka yadda kafiri da musulmi ba ba abu ɗaya da suke ba makaro da mai gani ba abu ɗaya ba ne haka kafiri da musulmi ba abu ɗaya suke ba ina fata mun gane wannan ba kaga wanda yake ganin cewa wai a zo a hadu one nation one people a ƙarya ne wallahi Wanne nation mun min yadda larurar zama ta hada mu da su amma one people mu musulmi su kafirai kawai ina fata mun gano mu musulmi su kafirai ne, kawai ba dai muke ba ba dai muke ba muna jin wannan izzar a ranmu in an ce za a yi mana equality a cikin rabon kasa a cikin kaza a eh, yi wannan mun yarda zalunci ne amma wallahi ba wani arne da zai zai kalle mu ya ce mana ai da abu ɗaya ne kun zabe mu in kun zabe mu to waɗanda suke musulmi ma mun zabe mu su mun ga ta kanmu sai kuma yi tunanin adalci a wajen arne dan gwamnu bane za mu iya karanta musu alkur'ani ya ji wanda za mu iya masa wa'azi ya ji wanda za ga masa aya da hadisi ya ji mun fada hannunsa mun sha bakar wuya sai kuma kai da baka san Allah ba kai tunanin cewa za mu samu adalci a danka wannan shi ne ne ma wanda zai zai samu ka kallon wai yana tunanin cewa wai wai ai za ku ga adalci yayi an gani da ya a cikin musulmi ya gani ko a cikin arna mun ga yayi an gani a cikin arna namun ma da suke cikin da'irar mu waɗanda muke da imani iri da su ga ba irin ayoyin da ba ma ja ba irin hadisan da ba ma ja ba irin yaren da ba sa ji an yi shugabannin da yan uwan mu ne da irin yaren mu suke magana ba irin wa'azin da bai ba sun kyakkya shi kunnan su ba su ji ba to kuma shi kenan sai ka kawo mana waɗannan sai ka ce wai shine zai mana adalci ai duk adalcin da ba ku same shi a wajen musulmi ba ka taɓa tsara za ku same shi a kano wanda sai maintaining status quo wani yaro na kotu da ake yi a kano maintain the status quo ina fata mun gano wannan kai mantelin dan uwanka musulmi din a ci gaba da rinawa a haka a ci gaba da dogarawa a haka a ci gaba da gangara a haka wannan musulmin ya zo yayi ya tafi wannan musulmin ya zo yayi ya tafi wannan ana nan sai Allah ya kawo wani bawa jangwarzon musulmin da in yazo za a ji daɗi amma ka ku tabbata tunanin cewa za a samu wani manufa a wajen wani arni ba wani arni da zai ba ku mafita lumbu-lumbu ne kawai na siyasa ina ba ta mun gana nan saboda da ku waye. su suna siyasa da abu guda biyu suna siyasa da addininsu suna siyasa da kabilancinsu to mu aka mayar waɗanda muke shashashai ba mu kanmu ba a hana mu kallon kabilancinmu a hana mu kallon addininmu kuma mu ne da yawa kuma mu ake nema kuma mu ke da abun bayarwa shi sa kullum aƙidar malamai ita ce in dai an ce za a zuba za musulmi ga wanda ba musulmi ba wallahi mu muna wajen musulmi wannan ita ce ka'idar mu in an ce ga musulmi biyu ga musulmi ɗaya da rabi to muna wajen complete dinin wannan shine kawai ka'idar mu in ka gane ka gane in baka gane ba ka Allah ya sa ka gane in ka yadda ka yadda in baka yadda ba ka Allah ya sa ka yadda mu dai ita ce aqida mu kuma mu ɗan ƙasa ne muna da ƴancin mu faɗi abin da ke cikin ranmu kai ma ba mu haɗa ka faɗa ƴancin albarkacin bakin ka ba to mu ma albarkacin bakin mu ne ba wanda zai ce mana mu ba ƴan ƙasa bane ba ba ƴan hijirar Gambia bane ba ba gudun hijirar Saraliyo muka yi ba ƴan ƙasa ne mu dinnan haifaffun ƙasa ne wa walidin wa ma walada wa anta hillun bi hadal falal halattaccin yan kasar Najeriya ne mu saboda haka da yancin mu kasa kowa ya kasa hajar mu ba mu kasa hajar ba za mu kuma mu ƙara ɗaukar rashin kunya ga wajen wani ba wai yazo yana zagin malamai ai duk malaman nan su suka ce ayi su suka ce mu muka ce ayi din ko ba za mu da cewa ayi ba in akwai mara kunyan da yake ya zo yana da kwanji muna da kwanji a buga sai na hankalin ba za mu kara ba duk da muka kara jin ya zagi malamai wallahi da karfin jikin mu za mu kwace shi da karfin jikin mu za mu kwace yancin wannan shine ka'ida ne kawai shi kenan sai mu ba ku a hannun wasu kauyawa su zo su zage mu ko ku zage mu su rikki mutunta mu ko ku ki mutunta mu shi kenan kuma sai a zauna lafiya ba zai yi ba ba zai yi ba wannan ra'ayin mu ne in aka ce ra'ayi abu ne da dan adam ya fahimta ya yi ni ban ce dole sai ka bi ra'ayina ba amma kuma kai baka isa ka hana na faɗa ra'ayina ba ban ce dole ka zo ka bi ra'ayina ba amma kuma ka'ida ita ce kai baka isa ka hana ni bura in har ni da kake iya zuwa ka saurare ni ban iya kwambinsin ɗinka ka bi ra'ayina ba ya kake tsammanin da kai ko ɗan kutukuru baya sauraron ka za ka je wasu ma za a bi ba. Ne yi Ko Kuma koma karatu. Allah ta'ala ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir da dai makaho da bai gani ba za su zamanto abu ɗaya ba wala zulumat wala nur haka duhu da haske da dai ba za su zama abu guda ɗaya ba me ake nufi a nan wadan malamai suka ce Allah yana buga misali ne akan musulunci da kafirci irin yanda duhu daban haske daban to haka musulunci da kafirci ba abu ɗaya bane ba musulunci shi ne haske kafirci duhu ne mun gane wannan wala zil wala harur haka da tsai aljanna da wuta ba za su zamantowa ba ɗaya ba inuwa azillu ita ce aljanna alharu ita ce wutar jahannama dai ita ce mai zafi ba su zama zaman zuwa ɗaya ba wa ma a ahya'u haka mummunai waɗanda suke rayuwa cikin imani ba za su zama daidai walal amwat da waɗanda suke matattun kafirai waɗanda suke tafiya a kife a cikin akan kusakan su ba za su zama zuwa ɗaya ba inna allaha yusmi'u man yasha'u lallai ubangiji mai girma daukaka yana jiyar da wanda ya ga dama wa ma anta bi mu'min ban fil qubur kai kuma da dai ba za ka iya jiyar da waɗanda suke cikin kaburbura ba in anta illa nadhir ka sani cewa kai din nan ba wani bane ba face mai gargadi inna arsalnaka bil haqqi lallai mu ne waɗanda muka aiko ka da gaskiya bashiran kana mai bishara wa nadhiran ka mai mai gargadi wa in min ummatin kuma babu wata al'umma da Allah ya yi a ban kasa illa fara fiha nadhir face sai da manzo ya ratsa cikin ta mana ba akan aka faro ba kowace al'umma Allah ya aiko mata manzo shi yasa Allah yake da annabi ya baya musu qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ni ba ni ne farau a cikin annabawa ba an yi manzanni kafin ni saboda haka ni ma manzo ne sai dai ka'ida ita ce bayan ni ba wani manzo ne sallallahu alaihi wa sallama. lokaci ya ci ya cinye sai mu da ta almada abinda kuka dade dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko harshe ko ni ta'ala ka yi mana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi